Jama'a Assalamu alaikum barkan ku da sake kasancewa a tare da mu. A cikin wannan tasha ta mai inganci wato MDTV Hausa. MDTV Hausa ta yace wacce ta shahara don kawo muku labarai musamman na cikin masana'antar ta Kannywood. Haka zalika wajen masana'antar ta Kannywood labarin abin al'ajabi abin ban mamaki wani lokacin ko har abin dariya hakikanin gaskiya yau wannan tasha tana dauke da labari ne a dangane da wannan shahararriyar jarumar ta masana'antar kaniwood wato fatiwasha mun samu labarin cewa babu shakka fatiwasha ita ce nan za ta maye gurbin Nafisa Abdullahi a cikin shirin fim ɗin labari na mai dogon zango. To kafin dai mu je cikin labarin tsindin gadangadan sai ku yi ƙoƙarin danna mana subscribers gami da ƙararrawar sanarwa wannan hikan ƙara mana ƙarfin gwiwa kwarai da gaske wajen kawo muku sababbin ayyukan namu da zarar mun ɗora. ya tabbata dai hakikanin gaskiya fati washa ita ce nan za ta maye gurbin nafisa abdullahi a cikin shirin labari na bayan ganin wata ɗauka da aka yi a wajen ɗaukar shirin fim ɗin labarin nawa mai dogon zango bayan kuma bayyanawa da aminu sera ya fito ya a shafinsa ya nuna ɗaukar hima kamar yadda ita ma kanta fati wayar wato ta fito ta bayyana a cikin shafin nata na sada zumunta kafin a sanda labarin matsalar da ta faru tsakanin Nafisa Abdullahi da kuma darakta Aminu Sera a watan Disambar shekarar da ta gabata, inda ya fito ya wallafa a sa hoton fati fati-washa inda yake cewa Fati Abdullahi Fati washa idan ta bayyana a cikin shirin labari na mai dogon zango. Shin wai wanne gurbi kuke tsammanin cewa za ta maye a cikin shirin fim ɗin labari na ɗin? Tambayar da Aminu Sera yake nan a watannin baya da suka wuce. Da dama an yi tunanin cewa jarumar za ta maye gurbin lela ne da ta yi aure a cikin labari na din To sai kuma ake tunanin babu shakka akwai matsala a tsakaninta ita Nafisa Abdullahi wato da darakta Aminu Sera. Sai ake tunanin cewa babu shakka to gurbin Nafisa Abdullahi za ta maye ita da take jan ragamar fim din tunda kusan duk labarin akan ta yake. Inda kuma yanzu sai al'amarin ya tabbata yayin da aka hango ta a wajen ɗaukar shirin fim din labari na mai dogon zango. babu shakka wannan al'amari ya tabbata gaskiya ne janin janirmi wannan al'amari zai yi kuma ya ma faru ya gama tunda dai an fara shutin din da ita Babu shakka da a wannan shekarar aka so a fara fitar da wannan shiri na labari na a kuma wannan watan. To sai kuma ‘yan wata tangarda ta zo ta hana a fara fitar da shirin labarin nawa kamar yadda shi kai da kansa Aminu Sairan ya fito yake bada haƙuri. cewa akwai wata 'yan tangarda wata 'yan matsala da ta shafi jaruman shirin wanda ya kasance ba a samu damar fitar muku da shirin fa? amma insha Allahu ya yi alkawarin babu shakka labari na yana dab da fitowa kuma kuma muna shirye da fara sa muku shi da zarar an fara suke sai dai ku ci gaba da kasancewa a tare da mu a cikin wannan tasha ta mai inganci ku ci gaba da yi mana lakin da comment wannan yakan kara mana karfin gwiwa kawo muku sabon ayyukan mu da zarar mun dora wato AMD TV Hausa AMD TV Hausa tana tare da ku Muna godiya a gare ku masu tiri da mu na yau da kullum.